واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذاك يوم أصور من كافية الشرين دوفي قوة شعبان باجا عليه محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da goma ga watan hudu miladiya ta shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya allah ke riko ya ta zama duniya da rai allah ke riko ya ta zama wannan wata muna cikin lafiya da aminci allah ke riko ya ba mu iko a rinta wannan wata kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya azance shi karatu da muke cikin littafin ramadan zurutun wa'iba tarbiyyatun wa asrar karatunmu na jiya mun tike ne akan wata ramadana wata ne na tuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mana mutum ya tuba ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ita tuba zuwa ga Allah abu ne wanda Allah ya umarce mu da mu aikata ta a cikin tsawon rayuwarmu Allah yake cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna شم بدات نمتوا الله با ويستغفرون وصلفوت يذكر الله فنما توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون متوبة ذواك الله وكلا يا فوتان المؤمنين تب الزام لموتا يا الله مرا لقوك السابق شم بين الله ذلك لقوك أن الدنيا لا يعلم ذات قبر مقالة رمضان wata ne da yake koyar da mutum haƙƙin makwabtaka haƙƙin makwabtaka da ka ramadan wata ne na koyar da bawan allah haƙƙin makwabci malaka fa inna shahru fa inna ramadan shahru salam wa shahru tawafi wa shahru taqarub wa shahru muwadda shi wata ramadan wata ne na su yara juna wata ne na yi wa juna wasu yi da alkhairi wata ne na nuna soyayya a tsakani za ka yi nasarar musulunci ya yi wasu yi a kan mutunta makwabtanmu sannan musulunci ya ɗaukaka matsayin makwabta ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gwama haƙƙin shi da haƙƙin makwabci sannan haka Allah ya ƙara ba mu haƙƙin shi da haƙƙin iyaye da haƙƙin marayu da kuma ma haƙƙin zamanta. Allah yake faɗa mana a cikin ayar da malamai Allah ya musa mu ce ayar da tattara haƙƙoƙi guda goma ubangiji a cikin sun nisa yake cewa wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an karkuwa da Allah da wala umurta hakki na farko ke wa bil walidaini ihsana mahaifa guda biyu ku kyautata musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala kana musguna musu bai wa bi dhil qurba haka makusantanku ku kyautata musu wal yatama marayu a kyautata musu a samu wata munazzama wata take taimakawa marayu a cikin gari a samu wata jama'a wanda suke taimakawa marayu a cikin angwanninmu wanda masaraki ne haka miskinai a kyautata musu jami wani jari zai ƙurba haka haka makwabcin da karance yana kusa da kai ka kyauta samai? wani jarin zunubi haka makwabcin da karance ya yi nesa da kai shi ma su kyautata mai jami wasu min jami haka abokinka a halin tafiya tafiya ta hana karamci a cikin mota guda ɗaya to ka kyautata mai wabin isra'il haka ɗan tafarki guzurin shi ya ƙare ya tabbata matafiyi ne idan ya zo neman taimako a taimaka mai to kaga wannan aya sai ta ambata haƙƙin makwabci za ka ba hanyar Allah wasu albarka suka ce makwabta guda uku ne akwai makwabcin da ke da haƙƙi guda uku a kanka makwabcin da ke da haƙƙi guda uku a kanka wannan makwabcin shi ne makwabcin da kace dan uwanka dan uwanka ne sannan kuma musulmi ne sannan abu na kuma yana makwabtaka da kai to da yana da haƙƙi guda uku yana da haƙƙin ƴan uwantaka na jini wanda Allah ya hada ku da shi abu na biyu yana da haƙƙin musulunci wanda kai tarayya a ciki abu na uku yana da haƙƙin makwabtaka wanda kansa yana kusa da gida kada ka dole a kiyaye wannan haƙƙi makwabci na biyu shi ne wanda kansa yake da haƙƙi guda biyu shi ne makwabcin da kansa musulmi mana musulmi ne na biyu sannan kuma kansa makwabcinka ne a wajen gida ko kuma a wajen kasuwa da haka shi ma dole sai sai wai ke guda biyu haƙƙin musulunci da kuma haƙƙin makwabtaka makwabci na uku shi ne wanda kan sai ke da haƙƙi guda ɗaya makwabcinka ne sannan kuma sai ya kasance kafin to da ka shi yana haƙƙin makwabtaka kuma bai da haƙƙin musulunci sannan kuma bai da haƙƙin yan uwantaka wanda ya kasance na jini to da ka wannan shi ne Maƙwabta guda uku wanda malamin mutunci suke raba za ka sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kwarara ta yi yawa na nassosinta ta yi yawa wajen bayani akan haƙƙin maƙwabtaka. da kuma wasiti akan tabbas bayan Allah su kai ka su kyautata wa makwabtakansu wasu yana irdi da kuma kiyaye mutunta maƙwabci. kai kan ce kullum burin mutum shine ya ga makwabcin shi ya so zansa musamman muna fuskanta watan alkur'ani watan gafara watan aljanna watan da Allah a kowane dare yana yin ta bayi daga wata zuwa aljanna wal hifazu ala sharfihi da kuma kiyayewa shi makwabcin a kiyaye mai matsayin shi wa sitru awratihi da kuma rafa mai asiri ba komai ne in yi ba ka kai ta ya maɗi da cikin mutane ai ya aikata aiki kaza da kaza da kaza da kaza a ka rufa mai asiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa man kasara mu'minan kasara Allahu fi dunya wal akhirah don mutumin da ya rufa wani mu'mini asiri to shi ma Allah da ya rufa mai asiri a nan duniya da lahira wa tabbu khallati wa ghaddu al-basar al yana cikin haƙƙin makwabci ya kan ce karka ringa mai game da ya ƙiya a cikin gida ka zo mai ake a cikin gida idan ya kasance kuna zaman haya na gina kira don musu da ya a cikin ɗakuna a cikin kicin ɗin su ne suke dafa lalle a tsoron Allah ba wani wuta wani bu'du an kulle ma ribu sannan ya kasance mutum ya nisanta daga dukkan wani abu da zai sa makwabci ya shakka a kai ويسيء إليه sannan في يعني nisanci ونعوه wani abu wanda ya kasance zai شرك ومن أدلة تلك النصوص وأعظمها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال درستو في فتوى النصوصي ما في جرم النصوصي حديثي في كذلك وجمع الله shine hadisin bukhari da muslim daga wajen matar manzon Allah Aisha da Abdullahi ibn Umar Allah ya ga su dukan su manzon Allah ke cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanatu annahu sayawrithu malaikan Allah shugaban malaiku malaika bari jibril bai gushe ba yana min wasiki da na kyautata makwabcina har sai da manzon Allah ya da idan maƙwabci. ya rasu makwafi da gare shi a yi zanen su an nau sai balle wani lahi amuru bai taure su jami'a mana ce abin da ake nabi shi ne manzo an laye da sa wahayi dai zo daga wajen allah lallai idan makwafi ya rasu makwafi da shi sau da mara yakan yi kore kore shi ne zai manzo allah daidai ga manzo allah ta samu kwafin shi ayyuan tribal karibu ya kusa da masu fuskanta wani wata mai albarka masu fuskanta wata alkhairi wata ramadan watan azumi watan da kai kawo bakin kusan daga fitowa alfajir har zuwa faɗuwa rana dan neman lada a wajen Allah da kuma yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biya akan umarnin da ya mana هذا الجار هو من جاورك الجوار الشرعية شيء وقفتي shi ne wanda ya makwabce ka makwabtaka ta shari'a sawa'un kana musulman a kafira wannan makwabci ya zance musulmi ne aw kafiran ko kafin amma kaga yanzu a cikin kwakwalen mutanenmu shi yana ganin idan mutum ya kance ba musulmi ba to babu laifi ya kuke shi za ta ne ta kai rabu da shi kawai ayyar su banza a ka sai mutum bai ci banza ba za ka biya in ba ka biya ko yi maka addu'a sai ta hau kanka barron au fajira makwabcin naka barron mai yi wa Allah biyayya ne au fajiran ko faji dole kuma shi haƙi makwabtaka karkace wannan makwabcin yana sa wa Allah barkwatan nan ta goge shi ba za da rinda wuce zai bar wani abu ba sadiqan au aduwan makwabci ya karance abokinka ne ma'ana kuna zaune shi waje guda ana abokantaka au aduwar ko kuma zan ce abokin gabanka ne dole ka bashi wannan haƙƙi musinan au musi'an mai munantawa ne au musi'an ko kuma mai mudunawa ne baya mutafarkin Allah nafi'an au zarban yana amfani da mutane au babu ko ba ya amfani da su au ajanabiyan ko ya kasance ajanabi mana wanda ba dan uwanka bane ko ya kuma hadin ta kila a unguwa zama unguwa ya ku to sai ya bashi wannan hakkin makwabtaka gariban au baladiyan ba ko ne wannan makwabcin au baladiyan ko kuma dan gari to tabbata bashi wannan ولو مرات بعضها أعلى من بعض مقف تاسع لمساكي وانا مساكي يا بول أو كتا تزيد وتوقف ذاك والنهكم ينا أروى وتوقف ينا ربوى بحسب قربه وقرابته وغدا يد الشيء مثل كانت ينا كسركي ودينه وتقواه وغدا يد كانت الدين Wata taqwahu da kuma tsoron Allah makwabcin ka ne kan ce ba tsoron Allah su ba wa ta'ala ba za ka cutar da shi ba dukkan wani haƙƙi na kawai shi amma ka ce zo ka dinga zama da shi dan ya kasance ya samu daman janka wajen samu Allah kar ka ka wani hawa da wani wannan fa yi hudu bi hasabi halihi ma ya sayu za ka sai ka bashi gwargwada hannun shi abin da ya yi ne ya tantanta amma haddul jiwa amma iyakatun maƙwabtaka mana iyakan maƙwabtaka ya yake faƙad ikhtalafat ibaratu ahlul ilmi fi haddijiwa al-mu'tawar shara malam ilimi na wasu yake sai ya samu akan su daga ina ne zai yana su maƙwabtaka wasu a ta ce daga gidansa ta ɓangaren dama gidaje arba'in maƙwabtakan kai ɓangaren hagunka gidaje arba'in maƙwabtakan kai ne suka ce haka idan ka duba bangaren gabas ta bangaren yamma gidaje arba'in makwabta yin naka to kai kenan gida ɗari da sittin kenan wannan ce ibara ta wasu malamai amma da abu da ya fi zama daidai kina tambayi mutanen gari wa kuke cewa makwabci mutumin da ya kasance gidan shi kai daga nan zuwa son babban makwabci ne mutumin da gidan shi kai nan zuwa sabon gari makwabci ne da ka abin da jama'a da suka ce mutum da kan tsaye gidan shi tsakanin gidan ka bi gida biyar ba ko goma shi ne ko da ka ce amfani da wannan wala raiba anna jiwara fil maskan huwa ajalla suwar jiwa wa awdahuha malaka ta babu shakka lallai mutum da kan tsaye ko sun ne ta bangaren gida to lalle wannan mutum ya kasance shi ne makwabcin ka na hakika walakin al-mawquf الجار والجوار لا يتفق على ذاك sai dai kawai ba za mu ce makwabci kawai shi da kan ce makwabcin ka ta bangaren gida ba a'a makwabcin da kan ce Allah ku ko anguwa duka makwabcin ka ne amma wanda kan ce gidan shi yake kusa da gidanka to tabbas wannan makwabcin ka ne sannan kuma ka ba shi haƙƙin shi idan ba ka ba shi haƙƙin shi ba tabbas Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutum wannan haƙƙi to kaga wannan ayyukan bala'i mutum ya da hakkin kai shi mana to kenan tabbas sai ka Allah mu ya ga ce mutum bai gama da kanar zalaman kan shi ba sana'a daga tambayar shi to wannan wani bala'i ne akan balai mutum kiyaye ba tabbas mutum zai ga babu daɗi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malaka ta da rafiqa fi ya ɗan da Allah ya hada ka tafiya da shi a ranar tafiya haka ya haɗa makwabcin da Allah ya hada ku a kasuwa ɗaya haka ya haɗa makwabcin da Allah sadar ya haɗa ku a gona ɗaya karka da tura mai dabbobi suna cinye mai a kayan amfani shi haka ya haɗa makwabcin da Allah ya haɗa ku da shi a laburari kuna mutu ilimi haka ya haɗa mutumin da Allah ya haɗa ku da shi Kuna da zaune wajen neman ilimi duka makwabta ne a kai wata sawa juna idan ba ya haka ba tabbas Allah subhanahu wataala zai tambayi mutum akan hakkin makwabtaka daga cikin makwabtaka akwai matarka ita makwabciyarka ki a gida makwabciyarki ce ba ka dole ta mata dole kasance idan wani abu alkhairi ya same ki ki faɗa mata ta taya ki murna idan wani abu sharri ya same ta ki mata sannu in ba ya ba lallai ba ba da haƙƙin makwabtaka daga cikin makwabta akwai wanda karance makwabta ne na rarruka akwai wanda karance makwabta ne na duwan to za ka dole kasance a ba da haƙƙin makwabtaka kar kasa ka za ta ba da damar da za a shigo a cikin mutuncin wannan kasar da suka ce tana kusa da ta kusa na mura da ita إذا سكي هكا وتفضح ألا سواء تلا مو فتا وناجل أنا لتبريس أكل هكي ونكسا تيد سكي وليكم أكل أكل سكي ونكسا سواء كتعي والصائم الكرام يا فتال ما تأذن ما تكرمت ما تفض كنسا وطن الخيم وطن القرآن وقوق الجاري على وجه التفصيل كثيرة جدا لن هكي مقصي إلاك تدعي في الله في الله لشيء ولا تسمع ليوة وصفين kuma kuma yana ganin shekarun baya mun kai karatu a cikin wannan littafi haƙƙin makwabci tun daga farkon littafin har ƙarshe amma kuma kudu a da babu wani abu da ya canza za ka da makwabci ya zage makwabci ya fara makwabcin shi ya je ya ɓata makwabcin shi ya ce munafiki ne duk wannan kalmomin bai kamata su dinga fitowa daga cikin bakunan mu ya kasance makwabcin ka za ka yi haƙuri da shi in ya kyautata maka haka idan ya maka abin da yake abu na shari ka yi zaman lokaci ne duniyar duka baki ne za mu san barsa amma lahira ita ce matabbata shi sa abuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i fi daril muqawati ya Allah ina neman tsarinka daga makwabcin banza a gidan tabbata ita ce gidan aljanna amma gidan nan lahira na nan gidan duniya dole mutuwa ta zo ta raba ka da shi dole ne akwai wata zai kai kai ka mutu ko shi ya mutu kowa ya mutu da kowa Allah kan kula ta da mutuna da rayuwa da kuma na ke cewa hakkin makwasaka ya tattara a kan awaye guda wuri abu na farko kafin aza kafin aza kamewa daga cutar da makwasai fal'aza ala kulli adin bi ghairi haqqin muharram cutar da kowa a nan gidan duniya musulmi wanda ke ba musulmi ba abokin gani ko wanda ke fada da shi garin ku ko ba garin ku ba in ka cutar da shi wannan haramun ne saboda almanzu Allah ke cewa Allah yana cewa ya ibadi inni hazamtu zulma ala nafsi ya ku bayina lallai na haramta wa kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharrama sannan kuma na sanya bayanin sai kan ce haramun ne ga bayina in ji Allah subhanahu wa ta'ala fala sawwa lahu kan misali ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa a jari ashaddu tahrima cutar da makwabci yana ci mafi tsanin haramci a cikin musulunci جاء في صحيح البخاري حديث في صحيح البخاري ذاك عبد شوي أن هذا الشيء سوى من ذا سوى والله لا wasallam yi mai za su manzo Allah su uku na rantsuwa yana cewa wallahi bare imani ba sabu manzo Allah suka ce wai waye wannan mutum sai mun Allah ce nan la ya'lamu jarahu wa wa'iqahu duk mutumin da ya kasance makwabcin shi baya amincewa sharri kullum makwabcin shi yana tsantsar yana zaune a gida yana ganin zai iya tun kudo mai wani sharri yana ganin zai iya turowa a sassa da grup ɗin gidan shi yana iya zaton zai iya sakawa a zo a mai fashi a gidan shi irin wannan kuma da imani ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai sai muslim hadisi Abu Huraira yake cewa manzon Allah ta la yadkhul jannata man la ya'malu jarahu wa wa'iqahu duk mutum da kasance makwabcin shi baya amince shi da bare shiga aljanna bare shiga aljanna ban ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin Bukhari da Muslim ولعلك كمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر دومة الإيمان لأن درانا ترشي إذن وزن الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره كرية سد وقصيش وفي مسند إمام أهل والعدب المفرد للبخاري وإن الحاكم والصحابة ولك ذلك مسند لإمام أمر haka hadisi ya ƙara wasu al'adabul mufrad na imam bukhari haka ya zo da imam gaba da imam hakim dukkan su Allah ya musu rama daga abu huraira da ke cewa ƙila ya rasulullah wata rana an zo da wanda Allah ke cewa mun da Allah inna fulana san tusalli bil layl lalle akwai wanki akwai mata wanki kullun da daddare sallah take ya wallahi sallar dai za ka ganta a wajen wata sumun nahara da rana kuwa azumi take yi wa fi lisaniha shay'un tu'zi jiranaha sarifatan amma ba sai dai farcen ka duk da sallar da nan duk da qiyamul layl da take yi duk da azumin da take yi sai dai harshen ta akwai tsayi tana cutar da makwabtansa da harshen ka, aka faɗa wa manzo Allah sai maganar ta la khayra fiha babu alkhairi a cikin wannan matar hiya billahi ɗan wuta ce ba na sallar take da abin da take bai da amfani to da harshen ta ne tana cutar da wasu ta kazan ya buko to da mu ga to mutumin da kansa yana ka to zai bayani a gaba ne na qila lahu aqala siwa manzon Allah inna fulanatan tusalli al-maktuba akwai wata mata ita kuma ita dai sallolin nan guda biyu din nan da Allah ya ce a yi tana yi amma sallar fara ita ba ta rinka a wajen ba ba ta yi wata sun ramadan sannan azumin ramadan da Allah ya ta wata tana yi amma azumin litinin da alamis ba za ka danta a wajen ba azumi guda uku a cikin ƙarshen kowane wata ba za ka danta a wajen ba azumi guda uku a farkon kowane wata ba za ka danta a wajen ba ba ta azumin ashura ba sa azumin goma cikin watan shawwal sai da kawai azumin falla ko suke wata tasaddaq bin aswar sannan kuma tana tana ba da tuki a matsayin sadaka وليس لها شيء غيره باتل ولا ايكي فيونا ولا اوكو صلوا لي بيا بان نافلا ازونا وبان بان نافلا wani سنكر Ba امير da wani aiki ايكي فيونا sai da suna ganin babban aiki wala su bi diyana ba ta tutar da makwabtanta qala hiya fil janna manzala ta yar aljanna yar aljanna ka aikin nafila da aikin farilla da mutum yake kai farilla kai nafila idan mutum ya kasance yana cutar da makwabtan ba za su mai amfani da kuma wajen Allah ba sai Allah ya mutu da mutum da shiga aljanna Allah ya tsare to kaga a farko aka ce manzon Allah wannan mata ita tana sallar da dai kaga sun da ke sallar dare mana ya ga wani fa'ila ke sannan kuma da rana kana azumin nafila kaga azumin nan ta gama da shi amma sai dai bakin ta akwai dan banzan surutu akwai cutar da makwabta akwai zargan mutane maza da ta yar mutaci ita ko ta biyu aka ce wa manzon Allah tana sallolin farilla guda biyu ta tana da ramadana sannan ku tana ɗan ba da sadaka ba da shi ce ala aljanna ce ba ta tuna makwabcinta ya zo ci lafzu imam ahmad ake cewa la su bi bi lisani ha jirani ita wannan mata harshenta baya cutar da makwabcinta to kaga na shakka wannan hadisi ne mai ban tsoro gobe insha Allah za mu karanta wannan hadisi wanda ke ban tsoro dangane abin da kanki ya shafa ki makwabtaka ya kuma kuma mai makwabtaka mutane sai ne wata alkurani wata yan wataka watan da ya kawar wata yan wataka tsakanin ya kasance mu ƙara wa juna mu nutsuwa ta wajen nuna wa juna soyayya da kuma ba juna shawara na wajen ayyuka da nami wanda za su kusantar da mu zuwa ga Allah kuma ta ta'ala cikin wannan wata sai ka ta shi ne gulman kwaftan mu shi na yi damu ga yara ga ta nan damu ga yara a yi sallar ta kuma damu ga wani irin ta yara saka ba za ka kai kaya da ba abin da ya dame su shi daga samu kaya na tsoron Allah Allah ce wani ba su taƙuwa tsari ka sai kayan tsoron Allah sai ba da sai duk wani kaya da muka saka a gidan duniya za su kare ne su zama tsumma amma kayan tsoron Allah na tsoron Allah wanda shi ne baya cewa sannan dai mutum amfani a gidan duniya da lahira Allah muke rikola sannan mun duniya da lahira Allah muke rikola wani kwan gyarawa sun samu sa ta mu Allah kai yi ka nuna mana wata Ramadan muna da lafiya da da aminci Allah ka ku ka jama'a mana wasu wani suka rasu wani suke raye muna ga Allah sa tara ka raba da su lafiya da wasu albarka a cikin rayuwarsu Allah ka yi ka wani albarka rayuwarmu Allah ka yi mu albarka Allah ta hana suna da cewa wani suka ce cikin musulmai muna roƙon ka ya Allah ka dawo su kan hanya na gari muna fuskantar wata alkhairi wata Ramadan كدوا الأمر فتاوى السكة تبالكين أنا تتبالكين من أنا صلى الله عليه وسلم الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صدق على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حرام مجد الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا والأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا ربنا تكرمنا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين